controversy. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asibahin yau, da fatan an wayi gari lafiya. sunana aisha mu'azu tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na safiyar yau juma'a 21 ga watan yuli na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga maryam da kanin labaran to aisha jami'an amurka sun ce har yanzu kuriya ta arewa bata mayar da martani ba akan kokarin da suke yi na tattaunawa da ita game da makomar wani sojan amurka da ya tsallaka yankin iyakar da ta raba koriya ta arewa da koriya ta kudu kwanaki biyar bayan da 'yan sandan da'a na iran suka koma aiki a kan titina don ci gaba da aiwatar da dokokin sanya hijabi na dole babban jami'in 'yan sandan iran ya bayyana matakin a matsayin mai kyau kwararru a fannin kare haƙoƙin bil'adama da ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa sun buƙaci shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya da ya sa baki don hana aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren ɗan damben boxing na ƙasar irani to kanin labaran kenan aka saurara idan muka leƙa ɓangaren rahotannin kuma za a ji yadda al'ummar jihar Maraɗi a ƙasar Nijar suke kokawa da cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi. Ko ina dalili? Dan jarida saboda Allah mu masu sai mana ɗanɗana kuɗa matsakani da Allah. Wannan ijiyar tallafin mai da shugaban ƙasar Nijeriya ya yi kama mu shi mu sala. Sannan kuma za a ji yadda hukumar gudanarwa ta asibitin koyarwa ta Maiduguri ta yi murnar cika shekaru arba'in da kafuwa. kamar kullum a rana irin ta yau juma'a muna tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar amma kafin mu kai ga duk nan sai bayan maryam ta karanto mana kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'an amurka sun ce har yanzu koriya ta arewa bata mayar da martani ba akan kokarin da suke yi na tattaunawa da ita game da makomar wani sojan amurka da ya tsallaka yankin iyakar da ya raba koriya ta arewa da koriya ta kudu duk da cewa an umarce shi ya komo amurka domin fuskantar ladabtarwa kuma a sallame shi daga bakin aiki saboda wasu dalilai da ba a sani ba travis king ya shiga cikin koriya ta arewa a yayin da yake tare da wasu farar hula 'yan yawon bude ido a yankin iyakar a ranar talata kwana guda bayan da ya kamata ya bar kasar ya zo wani sansanin soja da ke nan amurka a makon da ya gabata ne aka sako king dan shekaru 23 daga wani gidan yari na koriya ta kudu bayan ya kwashe kusan watanni biyu a can saboda laifin cin zarafin wani a ranar laraba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗi cewa jami'an hukumar tsaro na pentagon sun yi ƙoƙarin tuntuɓar takwarorin aikinsu na koriya ta arewa ba tare da samun nasara ba a baya dai jami'an ya ƙasar sweden sun saurari batutuwan amurkawa a ofishin jakadancinsu game da koriya ta arewa amma rahotanni sun bayyana cewa ba su koma ƙasar ba tun lokacin da pyongyang ta umarci baƙi su fice daga ƙasar a farkon barkewar annobar covid-19 kwanaki biyar bayan da 'yan sandan da'a na iran suka koma aiki a kan tituna don ci gaba da aiwatar da dokokin sanya hijabi na dole babban jami'in 'yan sandan iran ya bayyana matakin a matsayin mai kyau kuma wanda ba za a sauya ba a wani taron manema labarai a lardin carmen a jiya alhamis shugaban 'yan sandan ahmad reza radan ya bayyana aikin sa ido a kan matan da ba sa sa hijabi a matsayin ibada da kuma bin doka a halin da ake ciki babban alkalin kasar iran ya yi kira ga bangaren shari'a kasar da ya nada alkalai na musamman da za su duba shari'ar da ta shafi aiwatar da dokar sanya hijabi aikin 'yan sandan na da'a a kan tituna ya ragu sosai tun bayan zanga-zangar nuna adawa da gwamnati a faɗin ƙasar da aka shayi sakamakon mutuwar masa amini 'yan shekaru 22 a hannun 'yan sandan a shekarar da ta gabata 'yan sandan na iran sun kama amini ne bisa zargin bata sanya hijabi daidai ba a wani lamari daban kuma kwararru a fannin kare haƙoƙin bil'adama da ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa sun buƙaci shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya ta ohchr da ya sa baki ba tare da bata lokaci ba don hana aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren ɗan damben boxing na ƙasar iran da aka yanke masa hukuncin kisa saboda rawar da ya taka a zanga-zangar da aka yi shekarar 2019 wannan kiran na zuwa ne bayan da aka tabbatar da hukuncin akan muhammad javad a ranar laraba kuma aka kai shi wani keɓaɓɓen wuri a gidan yaron wakila ba a birnin mashhad inda ake tsare da shi a cewar wata wasiƙa da aka aika wa shugaban hukumar OHCHR Volker Turk a cikin dare. Muna neman ka gaggauta sa baki don ceto rayuwar Muhammad Javad fursunan siyasar Iran a cewar wasikar wacce wasu 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyi 85 suka sanya wa hannu. wani tsohon shugaban kotun duniya ta icc da wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya na yanzu da na baya su goma sha tara da tsofaffin ministocin gwamnati da kuma wasu da suka samu lambar yabon nobel laureate su bakwai na daga cikin waɗanda suka rattaba hannu akan wasiƙar da kamfanin dillancin labaran afp ya gani to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Nan ba da jimawa ba Maryam za ta karanto mana sauran labaran. Yanzu dai ga rahotonmu na farko mai cewa. Asibitin koyarwa ta jami'ar Maiduguri ta yi wa majinyata maza da mata da ma ƙananan yara masu fama da cututtuka daban-daban daga lungu da saƙo na jihar Borno fiye da dubu ɗaya aikin tiyata kyauta domin murnar cika shekaru arba'in da aka kafa asibitin. Ga dai Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan aiki dai na zuwa ne a daidai lokacin da asibitin ke cika shekaru 40 da kafuwa. An dai kafa wannan asibitin ne tun a shekarar 1983 da kuma yanzu haka ke samun majinyata daga dukkanin jihohin ƙasar nan hada da makwabtan ƙasashe da suka da Nijar da Chad da Kamaru da kuma Santarar Africa. Wannan asibiti ta gudanar da aikin fidan fiye da mutane dubu daya. ta kuma raba magunguna kyauta fiye da mutane dubu biyar a angoni biyu da ke cikin garin Maiduguri ya hada da gungiyar da kuma kalari wanda dukkaninsu suka fuskanci wannan matsalar na rashin tsaro na kuma ziyarci asibitin inda na tattauna da wasu da ake shirin shiga da su aikin fidan ga kuma abin da suke cewa. mai Shetima prostate enlargement ne yake damuna. A bin safarin wannan since 2014. Wani kudi da karba a hannun ka? Koko ba karba ba kyauta za a yi mu. Ibrahim Muhammad. To ga shi ka zo kai ma za a maka aiki ko? Eh sosai. Kyauta ne za mu ko an karbi wani abu. Kyauta ne za a yi mun ba ma ni kaɗai ba ma mun ci gajiyan wannan abin fiye fiye da mutane goma sha biyar a iya yankin angoma ma kawai. Sunana Malam Salisu Badamasi ne ma na zo za a yi min wannan aiki. Me yake damun naka? Hayaniya ne. Kuma kun tun shekara nawa kana fama da wannan hayaniya? Ai ya kai shekara goma sha shida ina tare da ita. Akwai wani abin da ka nema? Ko kobo duk wani zirga-zirga da muke ba wani wanda zai ce mu bai ko kobo. Professor Suleiman Aliyu shine shugaban likitoci masu gudanar da wannan aikin fiɗa. Farko dai mun ga mutane ɗari hudu da hamsin rana ta farko kenan waɗanda muka gani rana ta biyu mun ga mutane 600 kuma muka jaddada masu cewa tiyatar nan da za mu yi masu kyauta ne don muna murna cewa wannan asibiti ta yi wannan tsawon lokaci har shekara 40 muka ga ya dace mu ma mu taimaka ma mutane akwai mata da yara da manya duka kuma soma don ranar litinin talata laraba alhamis zai kare shi ko professor ahmed hakijo shine shugaban asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri ga kuma abin da ke cewa cewa they share the operating theater in the surgery department so we decided to build ya ce mun yi gine-gine da dama a cikin wannan asibiti kuma ko wannan ɗakin tiyata da suna da tiyata ne in an fita da wannan sai a sa wannan amma yanzu yana iya ɗaukan mutane da yawa da mun sake faɗaɗa wurin da zai ɗauki marasa lafiya da ake wa wannan aiki ba guda ɗaya muke da shi ba everything revolves around funding. we need to invest on our professor Ashijo ya ce akwai kuma matsala na karancin kuɗi da muke ake fuskanta don komi da komi da ka gani yanzu ya shafi kuɗi don akwai bukatun gasa harkokin kiwon lafiya ko da shike a yanzu gwamnatin tarayya da take biyan albashin ma'aikatanmu da wasu manyan ayyuka ya ce idan muka duba yadda farashin abubuwa suka tashi a waje mun san matsalan tattalin arzikin jama'a da suke fuskanta don haka ko bukatan agazawa harkokin kiwon lafiya. million and our IGR the whole of it is no more than 14 million. Ya ce batu na biyu akwai matsalar wutar lantarki nan kamfanin wutar lantarki suna kawo mana bil in naira miliyan 39 kuma kuɗaɗen shiga mu gaba daya ya wuce biliyan 40 ba don haka ba mu da wani raran kuɗi. I think governments should look at the effect of the fuel subsidy. Ya ce ya kamata gwamnati ta duba bacin tura tallafin man fetur ya kamata wani bangare ya tafi harkokin kiwon lafiya don ina gani zai taimaka don wannan ya shafi abubuwa a kasuwanni da kuma farashin komi da komi a cewar shugaban asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri professor ahmed ashijo haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a da haruna dauda biyu shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga maryam da karshen labaran duniya. yanayin danniya da ake wa kafafen yada labarai a kasar belarus ya yi muni sosai har ta kai ga yanzu hukumomi na auna mutanen da suka taba yin aikin jarida a cewar masu sharhi kan kafafen yada labarai waɗannan kalaman na zuwa ne yayin da a wannan makon hukumomin ƙasar belarus suka kai samami a gidan ihar karnai wani tsohon ɗan jaridar kafar yada labaran rferl suka kuma tsare shi. ɗiyar ɗan jaridar polina ta faɗawa kafar yada labaran RFERL cewa hukumomi sun kai samame a gidansu da ke Minsk babban birnin Belarus a ranar Litinin suka kwashe wayoyi da kwamfutocin gidan daka. Ba a dai ba da wani dalili ba na kaman ko kuma kai samaman kuma an kai karne cibiyar tsare mutane ta Okristina. Karne shine ɗan jarida na baya-baya da aka tsare a Belarus. tun daga shekarar 2020 hukumomin kasar sun ɗauki tsauraran matakai a kan kafafen yada labarai masu zaman kansu da kuma 'yan adawa biyo bayan zanga-zangar da aka yi bayan zaben da shugaba alexander lukashenko ya yi kirarin lashewa aƙalla mutane tara sun mutu wasu da dama kuma sun jakata a lokacin da wani bom ya tashi a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar congo a cewar wani jami'in yankin ajiya alhamis bom ɗin ya tashi ne a yankin gabashin rushuru da yammacin ranar laraba abinda isaac kibira mataimakin gwamnan lardin ya faɗa kenan wani da ke cikin kungiyar 'yan bangan ƙauyen a yayin da yake ƙoƙarin tantance wani abu da ya gani a ƙasa a lokacin ne bom ɗin ya tashi a tsakiyar ƙauyen kuma nan take ya mutu tare da farar hula guda takwas da ke kusa nan take dai ba a san wanda ya dasa bom ɗin ba ko da yake jami'ai sun ce an gano shi ne a wani yanki da 'yan tawaye suka kutsa a kwanan nan kibira ya kuma ce wani sashe na dakarun yankin gabashin nahiyar afirka da aka tura wurin sun kai daukin gaggawa jami'an lafiya a yankin sun ce an kwantar da waɗanda suka jikkata a wani asibiti domin yi masa jinya maryam dauda kenan ta karanto mani labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu za mu koma taskar rahotanninmu wanda zai kai mu makwabciyar najeriya nijar inda talakawa a maraɗi suke kokawa da tsadar kayan masarufi da ba su taɓa gani ba ko da ko a lokacin bukukuwan sallah lamarin da wasu 'yan kasuwar ke dangantawa da cire tallafin man fetur da gwamnatin najeriya ta yi tuni dai 'yan kungiyar farar hula masu yaƙi da tsadar rayuwa suka ki suka yi kira ga gwamnatin ƙasar ta nijar don ta shigo ta duba lamarin daga maraɗi ga mansur sani dauke da ci gaban rahoton. Tashin goron zaben da kayayyakin abincin suka yi irin su shinkafa, masara, yero da sauran ababen bukatu irin su sabulun wanki da omo har ma da iccen toyawa abin da yasa talakawa masu dan karamin karfi ko kawa. Ni Aminat Usman an sanin gambu. Hacci wannan shekara ya mama tsare ɗari da sattin wani wuri da saba'in masara ita ma shinkafa ishirin ga sabulun wanki ga shinkafa kilo dari wata gomiya tara yanzu ma ta gomiya tara ɗari ba ƙadago take hatta gishirin miya tsada ya. da wani oman wanki wanga sabuni dala tamanin yake wanda muke siye arba'in da biyar tun da muna da iyali takwas bakwai goma haki komi da aka sani ya tsada. idi mai madara ne tun daga tsakai gaskiya dan jarida saboda allah mu masu sayi muna ɗanɗana kuɗa mu tsakani da allah wannan ijiyar tallafin mai da shugaban ƙasar nijeriya ya kama mu shi mu ta sala bisa gwamnatin mu dan allah su tausaya mana gaskiya nan wurin talakan nijar an kaji kai yana kuka to matsala ta kai matsala wannan tsadar kai kayayyaki na ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanyawa hatta wajen masu sai da cimakar cunkoson jama'a na ci gaba da ragewa inda su kan kansu masu sai da kayayyakin suke nuna cewa ba daga wajensu ba ne hasali ma abin na ci gaba da kawo masa rashin suna sunana mamman sani isa mai kasuwancin sai da masara da shinkafa maradi mutane sun yi kokawa da yadda masara ta tashin goron zabo bisa shinkafa tunda tiya ana saida ta dala da 115 yanzu gashi masara har ta kai dala 170 har jika ashirin 20 na sefa rashin kaya ba su shigowa daga kotonu a nigeria har da jaye tallahi na mai a can kasar nigeria shi ya kawo haka tsadaka sabiya ana ɗauko maka na naira ɗari tara da satin yanzu sun maida shi naira sai ya kai dubu biyu. Eh, ni ne alhaji salisu mai masara eh, na wajen hilin kokowa. to wannan kaya ƙarin kuɗin su ba daga remu mu ba ne lokaci ne shekara ce ta zo da wanga yanayin yanzu wani kana ba shi ne sai ya ta ya ɗan bugo ya kawo ma kuɗi to yanzu da can duk da ana ta hayar ne cikin sai a hankali to yanzu ga ƙaya da ta ƙaru. wani in ya amsa an yi tahi to kayan ka gan shi ko kuma sai don lokaci. ana kugan targaɗe sai ga eh, karya. shin komi ƙungiyoyin farar hula ke yi domin nema wa ta sassaucin wannan matsi lauli bube na kungiyar rotap reshen jihar maradi musa kai ga tsadar rayuwa saboda talaka abin da ake iya mishi shine a kiyaye mishi halin da za ya kai shi wani wuri inda sai ya rasa darajar shi kira ne zani ga hukumomi musamman ma ga shugaban kasa matakin ne wa'anda ake doka sun san su domin a rage ma 'yan kasa tsadar rayuwa yana da kyau a gaugauta doka wa'annan matakin ne saboda hali ake ciki wanda eh, in an kai sake sai ta mai maida mu ga tambayar wa'ansu kasashe cewa su kama mana domin mu kiyaye ma kasan mu wa'ansu abubuwa kamar su yunwa da sauransu matakin ne ya kamata gwamnatin Nijar ya ɗauka kuma ya ɗauke su da wuri ka a yi kariya bayan bugu kamar wadda Bahaushe ke ci. la'akari da haka ne yasa hukumomin na maraɗi suka fara ɗaukar matakin kawo abinci domin saidawa al'umma masu ƙaramin ƙarfi a cikin farashi mai sauƙi Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. A gaida Mansur Sani da wannan rahoton. To kada a sha'afa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba. majalisar ƙasa ta fara ɗaukar ɗumin ɗora tukunyoyin bukatu kashi-kashi. Ba tun yau suke irin wannan abun ba, kashe-kashen da suka yi tsakanin boda jibiyar da ta daura Allah kaɗai sani a kai Shin zai yiwu cikin lami lafiya? a ba da aiki irin wannan mai makudan kudi mai yawan gaske yau shekara goma sha bakwai ba a kammala shi ba kuma an rasa wanda zai magana. game da salon kamun ludayin gwamnatoci kuwa masana ne ke cewa wasu fa sun fara kamun gwamnatin da kaushi-kaushi. za ga ana fama da irin wannan a kano ana fama da irin wannan a zamfara ana fama da irin wannan a sokoto ana fama da irin wannan a benue saboda haka idan ba an natsu to sai zo i kai mutane wato ramin da muke ganin da cewa ba za a iya fita ba. to ko me masana tattalin arziki ke cewa game da farashin man da ya kara tashi karin man da aka yi a Najeriya a kwanan nan wato abu ne da ake ganin cewa dama shi duk lokacin da aka ce a bar kasuwa ta halinta to ita kasuwa dama ba a ganin ta waɗannan manufofin dama manufofi na jari hujja ne wanda dama shi mai karfi kala karfi ke talaka kuma yana kala eh, zama talaka waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin murya da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. mu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da masu sauraro ke cewa yana ta ƙara armashi. Shiri na ɗari da ashirin da bakwai cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin al'ummomi na ci gaba da samun tagomashi. Mai yiwuwa kuma tafiyar tatso tagomashin ce ta sa wasu sabbin 'yan majalisar ƙasa suka fara kai ƙoƙon buƙatar mutanensu da suke ganin sun yi laushi. Domin kuwa ɗan majalisar wakilan tare Najeriya Honorable Yusuf Shitu Galambin jihar jihar Jigawa ya tashi gaban majalisar yana bayyana jinkirin jan kafa akan hanyar Kano zuwa Maiduguri da ya ce a gaskiya abin akwai ban haushi. Abin ɓacin rama anan shine su kamfanin da suke wani aiki gaba ɗaya ma sun kwashe kayan sayo ba masa wajen aikin nan. An ba da wani aiki yau shekara goma sha bakwai. Mun sani gwamnati ta biya kuɗi makudan kuɗi masu yawan gaske don ganin cewa an gama wani aiki. Amma har yanzu yau idan ka wuce gudun kafin ka je ga tashi hankali. In ka wuce gaya kafin ka je shuwarin shi ma hanyar ba ta da kyau. sai muke tunanin shin zai yiwu cikin lami lafiya a ba da aiki irin wannan mai makudan kuɗi mai yawan gaske yau shekara goma sha bakwai ba a kammala shi ba don kwangila kuma ya kwashe kayansa ya bar waje kuma an rasa wanda zai magana to wannan shine ya samu kawo nan kudiri ga majalisa don majalisa ta bincika shi me ya faru laifin na waye don majalisa ta amince za a kafa kwamiti da zai bincika dalilin watsar da aikin domin aka shiga an tabbatar wannan aiki ya kammala. Shi ma dai sanata Abdulaziz yar aduwa na jihar Katsinawa ya yi koke akan harbar-harban da ake zargin jami'an hukumar kastam na yi cikin fushi. Abin da ya jawo hankali na shine na samu labari chief of staff na gwamnan mu ya wuce su mutanen nan na customs zuwa Kaduna kurum sai suka bude mashi wuta tare da iyalin shi da kuma masu tsaron shi. Wannan abin shi ya ja hankali na na ga bai dace ba domin ba tun yau suke irin wannan abun ba kashe-kashen da suka yi tsakanin boda jibiyar da ta daura allah kaɗai sun iya kunshi to ganin haka ne ni a matsayina na tsohon soja na sani cewar in dai aka baka wato training na rike bindiga to wajibi ne kuma a koya maka yadda za ka yi amfani da ita na farko dai idan ba kai rayuwar ka za ta salwanta ba ne ko kuma wanda ka tsaida yana da ko bindiga shi yana son ya kashe ka ba ne to bai kamata ka yi halbi ba to shi yasa na ga wajibi ne in kawo wannan kuduri a majalisa wanda kuma kun ga mafi yawancin sanatoci waɗanda suke da bodoji a ɓangaren su sun fito sun yi magana kuma sun nuna goyon bayan su ga wannan kuduri da na kawo kuma su ma sun nuna ɓaci ransu sun kuma faɗi irin mutanen da aka kashe a ɓangarorin su to babban abu dai shine muna son lalle wannan abu da ya faru jami'an kwastam su yi bincike a gano su wane ne a kuma yi musu shari'ar da ta dace. rantsar da sabbin gwamnatoci a Najeriya wasu ke ganin a waɗanda suka fara salon gwamnatin da alamar kaiwa 'yan adawa naushi. Sanata Mas'ud El Jibril Doguwa ya ce ai alamu sun nuna wasu gwamnoni sun fara mulkin da ganin kyashi. Kamun ludayin gwamnati a wajen zuwa yanzu wani abu ne wanda yake tayar da mutane hankali. Babu wata gwamnati musamman in ɗauko maka ta jihohi da ba a korafi da ita ko dan watakila me wani abin da aka fara mummuna daga farko ya ba da kyakkyawan sakamako daga ƙarshe Allah masani amma da zuwa yanzu ban ga wata jiha da zaka je ka tarar babu waɗansu rigingimu wadda inda so samu ne bai kamata a kawo waɗannan rigingimu a wannan lokacin ba idan kuma ka zo ka ɗauko gwamnatin tsakiya gwamnatin tarayya ita ma haka ne kar ka manta maganar harkar man fetur da maganar wahala irin ta rayuwa a jikin mutane da hauhawar farashin kayayyaki wanda duk lokacin da ka tashi da safe zuwa yamma sai ka je ka tarar da wani abu ya tashi amma menene kake ganin ya sabbaba wannan yanayi na kamun ludayin gwamnatoci musamman a matakin jihohi misali mafiya yawa gwamnatocin da suka shigo yanzu an samu canjin gwamnatoci za ga ana fama da irin wannan a Kano ana fama da irin wannan a Zamfara ana fama da irin wannan a Sokoto ana fama da irin wannan a Benue saboda haka idan ba an natsu an gani ba to sai izo i kai mutane wato ramin da muke ganin da cewa ba za a iya fita ba game da maganar karin kuɗin man fetur a Najeriya kuwa masani kan tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancauna ke cewa ai da ma ɗaya daga cikin shika-shikan jari hujja shine na sama ya danne na ƙasa da ko zai ta faman numfarfashi. To wannan ka'ida ce dama da take ta harkan a jari hujja. Wato shi wannan cire tallafi din yana daga cikin abubuwan da aka ce a yi kuma gwamnatin Najeriya tana aiwatar da shi. Yan kalori tun daga zuwan gwamnatin shugaba Buhari abubuwan da aka dinga yi kenan. Gwamnatin Buhari ta ci bashi ta ci bashi har ya wuce kima. To kuma duk basu sukan nan akwai ka'idoji irin na na magana cewa a cire tallafi a kara haraji da sauransu to waɗannan manufofi ne dama na neoliberal economics wato harka na jari hujja wanda dama matuƙar ƙasa tana bin su ba yadda za ta yi dole ta kanta za su sha wahala waɗannan manufofin dama manufofi na jari hujja ne wanda dama shi mai ƙarfi kala ƙarfi yake talaka kuma yana kala zama talaka kafin gwamnatin ta zauna ta fito da waɗansu manufofi da kila za a samu sauƙi al'umma sun sha wahala wato ƙarin man da aka yi a Najeriya a kwanan nan wato abu ne da ake ganin cewa dama shi duk lokacin da aka ce a bar kasuwa ta halinta to ita kasuwa dama ba a ganin ta shi shine ake ganin cewa mai ya ƙara a kasuwan duniya don haka bari su ma waɗanda suke shigo da mai su ƙara sannan na biyu faɗuwar daraja naira yanzu kasuwan ne aka ce naira ta nemo mu kanta kima a kasuwa don haka hanyar neman kima kenan ya zama ajiyar nan naira ta kai naira ɗari takwas da wajen hamsin to kuma su waɗanda suke shigo da man nan sai sun nemi dala naira suke saidawa su sai dala su shigo da man su to a irin yanayi wannan to zai kasance dama farashin eh, naira ya faɗi don haka idan suka shigo da mai daga waje zai zama farashin shi ya yi tsada to waɗannan abubuwan guda biyu suna cikin abubuwan da suka sa farashin shi wannan mai ya karu wanda kuma bamu ga komai ba matukar dama najeriya ta cigaba da ba jari hujja bori kai yana hawa to in najeriya sun dinga wahala kenan har sai an kai mutane sun zama sun shiga wani hali sai dai kuma su yan adawa a jihar jigawa irin su honorable nasur garba tiye baje buhun bukatar bayyana musu halin da aka karbi gwamnati suke suna masu cewa ko da ba a musu bayani yanzu ba to a gaskiya suna bin bashi har yanzu ba magana da muke yi a jihar jigawa mai girma gwamna bai fito ya mana bayanin cewar ga abin da ya gada ga tsohuwar gwamnati bashi da dukiyoyi na gwamnati domin mu san halin da ake ciki domin mu sa rai akan abubuwan da muke ganin matsalolinmu gwamnati za ta mana. Amma baka ganin cewa tun da gwamnatin jam'iyya ɗaya ce ba bukatar a yi wannan misali dala-dala ɗin. Idan gwamnati ɗaya ce duk 'yan jiga 'yan jam'iyya ɗaya ne wannan magana ce ta haƙi. A baya akwai 'yan jam'iyyar APC wanda suka yi zarge-zargen cewar akwai wasu maƙudan kuɗi da aka ware. aka ce za a sai motocin nan babu motocin nan babu kuɗin ya aka yi kaga inda an zo a mana bayani an ce ga abin da aka gada ga abin da aka gada ga abin da aka gada za mu iya duba a nan mu ga cewar gaskiya ne motocin nan suna nan gaskiya ne kuɗin nan an ɗauke su wannan magana ne haƙƙi ba magana bace ta jam'iyya magana ce ta haƙƙi da jiha ba na tsohon gwamna ba ba na sabon gwamna ba a dokan najeriya babu damar a ɓoye mana abin da ya shafe mu a fito a mana bayani. wannan da za mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkan masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka kiɓa musu fasa na ƙara ƙarewa tun da dai duk ranar da ta wuce babu damar a sake tushi. Domin kuwa daga juma'a nan ma dai saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari hudu da bakwai ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin suna da taushi. Kuma a madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan ya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da ko da mun ɗora tukunyar manuniya sai mun jira su don suke kawo makamashi. Ni Isa Lawal Karan da kan shirya gabatar ne nake cewa sai wani mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. To a da Isa Lawal Ikara. wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na gaba alhamdulillah salatu wassalamu wa ala alihi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana mu'az sulaiman maiga limamin masallacin darul kitab was sunna daga sawaba kuma sigana nasihar mu ta ranar juma'a yau shine batun hakki musulmi tana da hakkoki masu yawa da musulunci wajabta da don musulmi akanka na ga ciki zan baka da lafiya ya kawo maka ziyara na ga ciki izan ya gayyace ka wurin walima aure shi muddin babu haramu a wurin kaje na ga ciki izan baya da lafiya kai kokari ka kai mai ziyara na ga ciki izan ya atishawa kai kokari ka ce mai yarhamkallah na ga ciki kuma izan ka ji baya da lafiya kai kokari ka kai mai ziyara ko daga hospital ne ko gida na ga ciki kuma izan ya bar duniya kai kokari ka bata harkokin ka saboda ka saya ka yi sallan jana'izar shi kar mu je kuma hankalin mai mu a'a musulmi kawai ke da wannan a'a addinin musuluncin mu ko dabba ya nuna irin zamantakewa da zai da dabba ta haka addini ya nuna akwai hadisin al-bara bin azib da ke nuna mana annabi sirada bin Allah tabbata gare shi a karanta da abubuwa da dama na ga cike ce wa me annabi ya ce wa wa nasrul mazlum kai kokari duk wanda aka zalunce mana kai kokarin kai ka taimaka mai ka taimaka mai ta haka ko wanda ba musulmi ba wanda kai da shi ke zamantakewa cikin anguwa kuke aiki waje guda kuke ah, hudawa na yau da kullum karka yadda a zalunce shi ko ba musulmi bane ka nuna mai mahasin islam kyawawan tabi'un musulunci wannan wani abu ne da yake da shi a kanka kai kokari kuma karka mai sata kai kokari karka mai zamba ko da ma ba musulmi bane kai kokari ka sa mai magana kuma kai kokari karka yadda a hada kai da kai kuma a musguna mai kuma mun kokari wani falon mallam muhammadu sallallahu babban dadin kai ne ka samu kanka kana da lafiya kana cikin wa'anda ke su yi azumi su yi sallah wallahi babban gatanci ne ka kai wasa da wanga dama ta haka musulunci na son ai kokari a taimaka ma juna juna a yafe ma juna a kyautata ma juna kuma kyautatawan ba lalle shi musulmi kawai ba ko ne yake tare da cikin wani hali yana cikin masuwa zaka ka taimaka ma cikin Allah ta'ala zai rufa maka sai sakallahu khairu masu sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin mu na safiyar yau juma'a sai zuwa can an jima da hantsi da yardan Allah ku sake jin mu da shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi. wanda ya daidai da karfe bakwai agogon ghana da gmt yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da mu dadi balawe sai injiniyan mu na yanzu ni aisha mu'azu nake muku sallama